Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Nafi Amina Aliyu wanda aka fi sani da Baba Comedy wasu suka sanda da Napsol wasu kuma a yanzu sun sani da Mr. Nobody. Zan dan yi wata yar sanarwa kuma ce dan wani wa'azi wa'azi dan jan hankali da dai ni ba fantamu bane ba kala rawi bane ba sauran malamai bane akan masu harkar social media harkar film waka comedy da dai sauransu saboda wallahi mutuwa ake musamman za mu ringa faɗa a karan kanmu saboda duk abin da ka faɗe shi ka fitar da shi ya fita wallahi ya tafi ka ji mutane suna batsa suna zagi darakta kawai sai biya ka kuɗi wai kai kana ganin kai dan kai suna ka samu kuɗi kawai sai ka zo kai ta faɗa ba darakta ya rubuta ma abu kawai kai ta faɗa shi me yasa ba zai shiga ba kawai dan kana neman kuɗi kuma kana so kai suna a ce yau kai shege ne kai zaki ko wani to wallahi wannan Allah wallahi wannan ba adalci bane ba yi bane a ce mutum ya zo yana zagi yana batsa yana wani abu saboda wallahi idan ka dora abu a YouTube ko ka goge shi abinda mutane suke tunanin kenan wai suna tunanin wai kafin su mutu wai Allah za su wayo wai wai kafin su mutu za su goge shi a YouTube in ka goge shi a YouTube wanda ya dauka shi wanda ya sa a wayarsa zuwa kai ka ringa bi waya waya kana gogewa gashi nan dai duk muna gani ba kama suna ba bazai waye ba duk gashi nan artist mu da su waye duk sun mutu kuma sun yi wani abu da bai kamata ba kwata kwata bai kamata ba yawwa wannan shine sanarwar da zan yi ina godiya masoyana da kuma na gaba daya